This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 6 ga watan Mayu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce mazauna gabashin rafa su koma wani wuri da hada da kan yunis wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da isra'ila ke shirin kaiwa a rafa jama'ai a yammacin rasha sun ce wani jirgi na wato na mara matuki na ukraine ya kashe akalla mutane shida a yau litinin a yankin belgrade da ke kusa da iyakar rasha da ukraine din kana kasar jamus ta bi sawun nato da sauran 'yan uwanta kasashen turai wurin yin kashe ne cewa kutsen yanar gizo da rasha ke yi zai haifar da mummunan sakamako To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Rukuni na biyu na sojojin Rasha ya isa jamhuriyar Nijar dauke da tallafin kayan aikin soja da kayan agaji da nufin ba sojojin Nijar horo da kuma karfafa dangantaka tsakanin kasashen biyu. 'Yan fafutuka a kasar na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da batun. a kawo soji a aje shi ya zama ya samu sansani na zama shi ne bai da umarni a cikin yau da gobe ta nijar mai horo da hulɗa ta soji babu wani matsala ma muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji wata hira da muryar amurka ta yi da wasu mayakan ƙungiyar boko haram da suka mika wuya akan yadda suka shiga kungiyar da yadda suka samu makamai da kuma batun sharibu ɗaliban makarantar da ci ɗaya tak da ta rage a hannun mayakan. Liya Sharifu tana tafkin cari. Wane ne aure ta can? Wanda ya aure ta an kashe shi kuma wani ya kara aure ta. Kana ga akwai yadda za a samu ta? Eh to wajen area su din ba wai ba za a same ta bane. Dan ba wanda kamar za a yi kwamitin da shi To duk za ku ji waɗannan bayanan nan gaba kamar yadda muka saba a kowace ranar litinin a wannan lokaci. Yau ma baban gida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi inda za ku ji cewa an keɓe wasu cibiyoyi na jarabawar jam ta shiga jama'a don ɗalibai masu bukata ta musamman a faɗin Najeriya. Amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. ma'aikatan tsaron isra'ila ta faɗa a yau litinin cewa mutane da ke zaune a gabashin rafa su koma wani wuri da sojojin ke kira yankin jin kai da aka buɗe da ya hada da kan yunis wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da isra'ila take shirin kaiwa a rafa ma'aikatar tsaron ta isra'ila ta kafe a shafinta da dandalin sada zumunta da harshen larabci cewa sojojin isra'ila za su ƙara ƙaimi wurin fatattakar ƙungiyar 'yan ta'adda ta a rafa don haka duk wanda ke zaune a wurin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari isra'ila tana shirin kai farmaki a wani wuri da ta ƙayyade a rafa a cewar kakakin ma'aikatar tsaron kana ya ce kimanin mutane dubu ɗari ne aka buƙaci su tashi daga gurin a baya isra'ila ta ba da irin wannan kashedi a cikin wannan yaki da take yi domin kakkaɓe kungiyar 'yan bindigan ta hamas daga zirin gaza falasɗinawa da dama ne suka tashi suka nemi mafaka a wasu sassa na gaza bayan kashedin da isra'ilan ta musu jami'ai a yammacin rasha sun ce wani jirgi na ukraine mara matuka sun hallaka mutane shida a yau litinin a wani yanki na da ake kira belgrade da ke kusa da iyakar rasha da ukraine gwamnan yankin belgrade vyacheslav gladkov ya fada a dandalin telegram cewa jirage mara matukan sun afkawa motoci da dama kana harin ya raunata sama da mutane talatin. ma'aikatar tsaron ukraine ta faɗa a yau litinin cewa rundunar tsaron sararin samanta ta harbo jirage marasa matuka goma sha biyu a cikin goma sha uku da dakarun rasha suka harba a cikin dare sojojin saman ukraine sun ce an gano jirage mara matukan ne a yankin sumi da ke arewa maso gabashin ukraine a kusa da iyakar rasha a hali da ake ci kuma kasar jamus ta faɗa a yau litinin cewa ta dawo da jakadar ta a rasha tsawon mako guda a berlin domin jin ta bakinsa biyu bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan wato jam'iyyar shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz a makon da ya gabata jamus ta zargi jami'ai na ma'aikatar tsaron rasha da auna jigajigan jam'iyyar social democrat ta shugaba schloss da wasu muhimman ma'aikatan gwamnati da masana'antu a wani harin kutsen yanar gizo berlin ta bi sawun nato da sauran 'yan uwanta a kasashen turai wurin yin kashedi cewa kutsen yanar gizon da rasha ke yi zai haifar da mummunan sakamako ofishin harkokin kasashen waje na berlin ya faɗa a yau litinin cewa gwamnati tana ɗaukar wannan batun da na baya-bayan nan da muhimmanci a don haka ministan harkokin wajen ƙasar annalena berbog ta yanke shawarar dawo da jakadar jamus alexander landstroms ta ce zai koma moscow bayan mako guda gwamnatin jamus ta ɗauki wannan al'amari da muhimmanci a matsayin wata ɗabi'a da ke kawo cikas ga 'yancin ƙasar ta demokaradiyya da hukumomi kuma da ke taimaka musu in ji mai magana da yawun ofishin harkokin wajen ƙasar catherine de To kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. mu. Rukuni na biyu na sojojin Rasha ya isa jamhuriyar Nijar waɗanda aka ayyana a matsayin masu aikin horo a ci gaba da ƙarfafa hulɗa ayyukan soja a tsakanin ƙasashen biyu bayan juyin mulkin da ya hamɓarar da shugaba Muhammad Bazoum. Kafar talabijin ta RTN mallakar gwamnatin Nijar wacce ta nuna wani jirgi da ya sauka a filin jirgin saman Yamai a ranar Asabar hudu ga watan Mayu ta ce tawagar dakarun Rasha na ɗauke da tallafin kayan aikin soja da kayan agaji. Wannan dai na wakana ne a wani lokaci da hukumomin mulkin sojan CNSP ke kara bullo da matakan raba gari da kasashen yammacin duniya ciki har da Amurka. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai. jirgin kargo ne ya sauka filin jirgin saman jori hamani na birnin yamai a ran asabar 4 ga watan mayun 2024 dauke da wasu sojojin rasha masu aikin horo da ba a bayyana adadin su ba a ci gaba da karfafa hulɗar ayyukan sojan ƙasashen biyu yunkurin da wani dan fafutuka hamidu sidifodi na kungiyar kulawa da rayuwa ke ganin yayi daidai ta hulla da kowace kasa ana iya yin ta saboda ci gaban eh, tsaro wannan yayi daidai karo na biyu kenan da gwamnatin putin ke aiko da dakaru domin karfafa gwiwa ga sojojin nishar a yunkurin neman mafitar matsalar tsaron da kasar ke fama da ita sanadiyar ta'addancin da ya addabi yankin sahel a kawo soja ya aje shi ya zama ya samu sansani na zama shi ne bai da umarni a cikin tahiyar yau da gobe ta nijar mai horo da hulɗa ta soji babu wani matsala ma ba idan kayan aikin tsaro jirgin ya zo da lodin kayan abinci a matsayin wata gudunmuwa abinda kafar gwamnatin ta nijar ta ayyana a matsayin wata alamar da ke fayyace girman alakar da ke tsakanin kasashen biyu to koya masana ke fasara yadda rashar ke ƙara karkata wajen ƙasashen sahel mustapha abdullahi masani ne kan sha'anin diflomasiya da harkokin tsaro da yake tana so ta samu wuri sosai a waɗancan ƙasashe ta samu karbuwa ga masu ikon kuma ga 'yan ƙasa kenan dole ne za ta samu ta yi husa a irin wannan wadda amurka ta za ta yi amma wani rasha wani china su ba su san menene aikin agaji ba rasha in ba harka yaƙi ba sai kasuwanci ita kuma China kasuwanci La'akari da hakan ya sa ƙwararru gargaɗin gwamnatocin ƙasashen da a halin yanzu ke matuƙar ɗasawa da Rasha su canza salo domin morar wannan hulɗa fiye da abin da ta fara bayarwa. Ba a ba wannan ƙasashe na Sahel biredi ba. amma akwai masu kakani ake yin wannan biredi din da su rasha ɗin da yake suna da masana su game da masanan na ƙasashen sahel ɗin a yi ayyuka na ci gaba don kasan wani wani petrol wani uranium wani minini mai karewa ne amma harkar noma ƙasa ba ta karya wannan shine karo na uku da rasha ke aiko da jirgi dauke da lodin kayan aikin soja da tallafin abinci zuwa jamhuriyar nijar a ƙasa da wata guda kuma karo na biyu da take turo sojojinta masu aikin horo a wani lokacin da ake tsara jadawalin kwashe sojojin amurka 1,100 da ke yankin agades kamar yadda hukumomin cnsp suka yi umarni a tsakiyar watan maris rahotannin karshen mako sun ce sojan na rasha na zaune ne dabda inda wasu sojan amurka ke girke wato filin jirgin sojan sama escadri da ke birnin yamai wanda kuma nan ne sansanin da sojan faransa suka zauna kafin a kore su daga kasar a ƙarshen shekarar 2023 sakataren tsaron amurka lloyd austin wanne ya tabbatar da wannan labari ya ce rayuwar dakarun amurka ba ta fuskantar kowace irin barazana a halin yanzu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger madalla a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga karashen labaran duniya wata gagaruma ambaliya sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwariya a jihar rio grande do sul a kasar brazil ta kai adadin mutane da suka mutu zuwa akalla 78 ya zuwa jiya lahadi kana ta raba kusan wasu 120 da muhallansu ambaliyar ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karya wani bangare madatsar ruwan da ke samar da wutar lantarki masu aikin sa kai sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya suka taimaka wa aikin ceto da ake gudanarwa ambaliyar daga ruwan sama kamar da bakin kwarya a yankin a kwanakin nan da suka gabata sun shafi sama da kashi biyu cikin uku na kusan birane 500 a jihar wanda ke da iyaka da ƙasar uruguay da kuma argentina a ƙarshe wani sharhi da cibiyar gallup mai bincike a kan bayanan sirri da ke zaune a washington ta yi a yau litinin ya nuna amincewa da shugabancin amurka a duniya ya zarce china rahoton ya ce ko da yake kasashe da dama sun fi amincewa da shugabancin amurka amma goyon bayan kasashen biyu a duniya ya ragu a shekarar 2023 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Biyo bayan karya lagwan kungiyar mayakan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya da sojojin Najeriya suka yi. mayakan kungiyar na ci gaba da miƙa wuya wakilin muryar amurka hassan maina kaina da ya ziyarci yankin ya samu tattaunawa da wasu kwamandojin kungiyar da suka yi saranda sannu a hankali manyan kwamandojin boko haram na ci gaba da mika wuya ga rundunar sojojin najeriya wannan kwamanda na boko haram da ke zama hadimin tsohon shugaban kungiyar abubakar shekau da har yau na ɗaya daga cikin waɗanda suka sace ɗaliban makarantar chibok a jihar borno da halin yanzu ya tuba ya miƙa wuya ya shaida min yadda aka yi ma ya shiga wannan kungiya ta boko haram da kuma alakarsa da abubakar shekau ni na da zama da shekau saboda lokacin da muna almajiranci ne muka haɗu a ina lokacin da an harbe shi a kafa yana zama da maturu a nan na fara haduwa da shi kawo yadda mun muka zama boko haram ka ji da shi tun kawo a fara yake kenan eh na san shi ya sani a lokacin da aka harbe shi a kafa an jan boye shi da matar bayan fara kenan to anan ne muka harbe shi kuma a lokacin ni kuma baba na babu ni mara ne. shi ne sai ni almajiri sun dauke ni sun tafi da ni ina irin su wanke kaya guga haka da su din eh, a haka muna tare da suka tashi lokacin gwamnati ba ta sani ba eh, da suka tashi Alimara ko? Eh. da suka tashi sun fita to ni na dade ma kuma ya kai shekara biyu su sun fita ni ina cikin gari to a cikin gari ma bani da komai a hannu su ne suke tura min kuɗi ina kashewa ina duk abin da na gari eh, kamar ta yake tura ma kuɗin da su za ka fari eh, je daji kuma da na daji na yi karatun shekara biyu har yanzu an ce ka gyara karatunka na yi saukin kurani a nan na fara yaki a nan ne sai suka nara ni shugaba sun tara mutane a karkashi na an ba mu motoci daban a nan muka fara yaki kuma yaki kamar yana da kai yaki yawa kamar ko da kuma wuri biyar ka wuri biyar hmm. a wuri biyar mai sauki na yaki na ji dama kun daga tababalewa biyu cibok dambuwa ka san lokacin da aka da matan cibok kana ci lokacin da aka da matan cibok eh. na kuka kai sun bisa kai maka wata cikin su ne ban aura ba abokanai da yawa sun aura sa kai saranda za ka je ka yanka babanka dan uwanka abokin babanka abokin yayanka za ka zo ka kashe ka yanka to wannan duka ba shi bane ke su aske ka muku makamai a karba wajen polisa a je a karba wajen sojoji daya biyu daya biyu daya biyu a hakan haka fara. da mun shiga daji muka je muka yi yaki mm. duk abin da mun samu za mu kai mun kai a lokacin mu dogin kaɗan ne ba a jewa mm. za a yi taraba za a yi taraba sannan sun fara yawa a lokacin da boko haram sun sami karfi sosai ma lokacin karban garuruka wannan idan bandugogi da yawa an samu shi sa. ina ne yaran cikin suke a wasai ba akwai wasu a kan dutse akwai wasu kuma wanda sun aura yanzu haka yana hannun mutane a ke maimakon soji nisa za ka taimaka a samu sauran yaran cikin nan yanzu haka muna kan taimakawa kamar abokanai mu suna can an ce mu kira su su fito mun wanda ya samu layi mu ya kira mu akan zai fito za mu tambaya matan ci din kuma su ma kowa an yi musu bayani sun je duk wanda ya taimaka ya kawo daya daga cikin matan cibok za a yi mishi kyauta sosai duba da har yanzu liya sharebu ita ce ɗaliba ɗaya tilo da ta rage a hannun 'yan boko haram daga cikin ɗaliban sakandaren dabci a jihar yobe da aka sace na tambayi wannan kwamanda na boko haram ko ya san inda take liya sharebu tana tafkin cari wani ne aure ta can wanda ya aure ta an kashe shi kuma wani ya kara aure ta tana da yara ne tana da yara biyu maza ne kuma ta ma ɗaya na mace ɗaya na mace babban shugaba wanda yana shara a can shi ne ya aure ta amma kana ga akwai yanda za a samu ta eh wajen area su din ba wai ba za a ya same ta bane don ba wanda za yi magana da shi a cikin can ba wanda kamar za yi communication da shi an ba haka ba ba wai ba ra samun shi ba yan gurudun kuma yanzu ba yan gurudun kuma ne sai dai abokan mu na diyawa yawa da muna tare tukun yan isop ne ko yan gas ne yan isop wannan ma tsohon kwamandan boko haram ne da ya saranda yaƙi ne muke yi ka a wurare kamar wuri nawa wurare dai ba zan yi gaba ba daga nan kuma sai ya faru to daga nan da aka muna yakin mu kuma yakin ya zafi ta kai mu shine muka gudu zuwa nan ke kamar menene ba ku kwalin gwiwa ko aje makaman ku kuma kauya gwamnati ya yi magana akan cewa duk wanda ya dawo ba za ta bashi ba to sannan mu kuma muka yarda muka dawo mun dawo kuma haka ne hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gaida Hassan Maina kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa. Hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta jamb. ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda goma sha ɗaya don dalibai masu bukata ta musamman a fadin kasar. har ila za ku ji kokarin da wani ɗan majalisar dattijai ke yi na tallafawa dalibai domin samun ilimi a jihar sa. kuma dubi da irin 'ya'ya da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba wannan dalilin da ya sa kenan ya ce a shiga lungu da sako a zaƙo hazikan dalibai da suka yi kokari a lokacin da suka gama secondary school ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe daɗi. Kangi marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa. da madalla ba tare bata lokaci ba zan mika ko ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta Jam ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda goma sha ɗaya don ɗalibai masu bukata ta musamman a faɗin ƙasar. ɗaya daga cikin cibiyoyin na jihar bauchi inda ɗalibai da ke jihohin shiyar arewa maso gabas suka rubuta nasu jarabawar farfesa salihu shehu shine shugaban jami'ar al-istikama da ke garin sumaila a jihar kano ya yi ƙarin haske kan shirin hukumar jam sai musu tanadin yin jarabawa a wani irin yanayi na musamman wanda ya dace da irin lalurarsu kuma waɗannan cibiyoyi guda goma sha ɗaya ne a najeriya bauchi tana ɗaya daga cikin waɗannan cibiyoyi wasu daga cikin ɗalibai masu bukata ta musamman sun bayyana gamsuwa da irin shirin da hukumar jarabawa ta jam ta yi musu da kuma fatan ganin jami'o'in da suka nemi neman zuwa domin ƙara karatun nasu sun ba da damar shiga makarantar don faɗaɗa ilimin nasu da kuma kirawa gwamnati da ta ba su aiki idan sun kammala karatun nasu musa ibrahim ɗalibi ne makaho daga jihar adamawa ya yi bayani kamar haka jaraba nan gaskiya suna ba mu sun ga wani ma za a faɗa abu wajen toshi da zai maimaita tambaya kuma a sake maimaita ba ta ga da special consideration bayan wannan jarabawa dai ina fata babban fata na dai in samu jarabawa sannan babban fata na kuma jami'ar da na nema in samu da bani abinci sai babban fata na mun ne karatun nan mun dawo gwamnati ta dube mu da idan rahama ta ɗauke mu aiki. A gefe guda kuma sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta kudu Malam Shehu Buba Umar ya ba da tallafin kuɗaɗe ga wasu rukunan ɗalibai wanda iyayensu ba sa da ƙarfi don rubuta jarabawa ta jam wa ɗalibai 366 waɗanda aka zaɓo su daga yankunan ƙananan hukumomi guda bakwai na mazaɓar sanata, umar awal shine wakilin sanata malam shehu buba umar ya yi ƙarin haske kan tallafin da sanatan ya bayar. Sanata Shehu Buba sanata ne mai tausayin talakawa kuma dubi da irin 'ya'ya da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba wannan dalilin da ya sa kenan ya ce a shiga lungu da sako a zaƙo hazikan ɗalibai da suka yi kokari a lokacin da suka gama secondary school ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe. wanda priority ɗin na 'ya'yan talakawa ne ba na 'ya'yan wasu ba ne 'ya'yan talakawa ne ya zakulo ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe wanda kuma a shekara mai zuwa yana da alkawarin zai ƙara akan wannan nomba da ya riga ya biya musu yanzu wannan shine ainihin dalilin da ya sa sanata ya ce a yi wannan aiki presently dai abin da muka yi amfani da shi mun yi amfani ne wajen yi ma wa yara registration to amma a gaba sanata yana da alkawarin cewa duk wanda ya kasance ya samu result mai kyau a jam din nan to zai yi kokari ya kuma tallafa mishi a wajen karatu na gaba a wannan lokaci da muka fara sanata ya ce ku je ku yi wannan zakaran gwajin dafi ne amma we hope a shekara mai zuwa ba senatorial district din shi kadai zai tsaya ba amma a yanzu mun biya wa ɗalibai daga bauchi local government toro local government tafawa balewa local government das local government kirfi da alkalai local government wa'anda suke da bogoro local government wa'anda suke civil local government ne da suke cikin senatorial district din shi to amma kamar yadda na gaya muku wannan zakaran gwajin dafi ne sanata yana da alkawarin cewa in allah ya kai mu shekara mai zuwa zai goyin to in sha allahu muna da fatan cewa shekara mai zuwa sanata mai taimakon talakawa zai ba da wannan tallafi a cross 20 local government su ma dai ɗaliban da suka samu tallafin sanata malam shehu buba umar waɗanda suka taka rawan gani ne a jarabawar wayek da kuma neko amma sabida da rashin kuɗi ba su sami damar ci gaba da karatu ba sun bayyana godiyarsu a madadin sauran ɗaliban da suka amfana da tallafin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aliyu Sha'aban baban keke na fito ne daga bauchi local government ba abin da dan ce sai illa godiya da fatan alkhairi wa shi wanda ya muna wannan abu sabila da ya taimake mu matuka sosai fiye da yadda muke tunani domin mun tabbatar da cewa lallai za mu yi karatu insha Allah a sa free education hatta kudin transport ba ma kudin exam ba an mu in da mu je training lokacin ana mu da training ana ba mu kudin transport yanzu ma haka da mu jarabawa kowa an tura masa da kudin transport hakan na nuna mana cewa eh lalle da gaske zai iya kula da mu ya miyar da mu tamkar 'ya'yansa gaskiya muna godiya sosai a gaskiyar magana wannan karan din ma ina cikin kalubalen kenan sai na tar da abin domin kaman kuka na ma aka jini aka ce ya kamata gaskiya ni ma a sani a cikin tsarin tun da na ci jarabawan gama sakandare waye kuma ga shi bana da ko kudin da zan biya na jam din aka biya mun kuma aka ce insha Allahu in muka yi nasarar cin jam za a ci gaba da ɗaukan nauyin karatu gaskiya abin ya mun daɗi fiye da yadda nake tunani kokarin su koyi da shi gaskiya zo da sabon abu wanda ba sosai aka saba yin kalan ba taba ban ma taba gani ba ko ban ma taba ji ba ne dai sai akan shi abin ko da yaushe ina na tuna ba abin da nake cewa sai dai alhamdulillah yana matukan burge ni abun gaskiya sosai sunana Fatima Musa local government ta Abalewa kai eh, ba abin da zamu iya cewa sai alhamdulillah muna godiya sosai sosai Allah ya saka da alkhairi ko iyayenmu ma ba za su iya mana abin da ya mana ba muna godiya sosai sosai sosai da horon da ya bamu da ba mu iya kwamfuta ba saboda shi mun iya kuma muna godewa sosai allah ya kara masa buɗi ya masu a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin mu na Bauchi da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Lezard Gresham naku baban gida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun raina. Madalla a gaida babangida Jibrin to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko saƙon haɗin gwiwa ne daga ma datti da Magaram da Isuhu Makeri datti tare da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama. Suka ce muna kira ga gwamnatin mulkin sojan mu jamhuriyar Nijar. da cewa ya kamata ta gaggauta daukan matakan shawo kan matsalar tsadar kayan abinci da man fetur da ke ci gaba da ciwa talakawan kasar mutu a ƙwarya daga ƙarshe muna addu'ar allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin matsalolin da suka yi wa ƙasashenmu na afirka tarnaƙi da dabaibayi suka hana mu sakat. Sakon Malam Ango malamin makaranta ya wuri ya ce ina miƙa sakon ta'aziyya ta ga gwamnatin jihar Kebbi da kuma iyayen waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon rubtawa wata ƙasa a jihar ta Kebbi. Muna addu'ar Allah ya kiyaye faruwar hakan a gaba amin. Wannan saƙon kuma cewa ya tsadar rayuwa, tsadar man fetur, tsadar kayan abinci wanda talaka ke sha a ƙasar mu Najeriya shine abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya. Addu'an mu da fatan mu a nan shine Allah ya kawo talakawan ƙasar mu Najeriya mafita amin. saƙo daga Sama'ila Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Malam Umar Kamba Yawuri. Ya ce zuwa ga filin wasiƙun masu sauraro Salam VOA Hausa. Muna kira ga ƙasashen duniya masu yaƙe-yaƙe a tsakaninsu su bar ɗage-ɗagen nan da suke yi. Sabida shi yaƙi ba daɗi gare shi ba. Kuma kowa kaji ya ce Allah ya koro da yaƙi to bai san shi ba ne. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. To a takaice ma'aikatar tsaron Isra'ila ta faɗa a yau litinin cewa mazauna gabashin Rafa su koma wani wuri da sojojin ke kira yankin na jin kai da aka buɗe wanda ya hada da kan Yunis wani mataki da ke zuwa kafin farmaki da Isra'ila take shirin kaiwa a Rafa. Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta kafa a shafinta na dandalin sada zumunta da harshen larabci cewa sojojin isra'ila za su ƙara ƙaimi wurin fatattakan ƙungiyar 'yan ta'adda na arafa don haka duk wanda zai zauna wurin zai jefa rayuwarsa cikin haɗari jama'ai a yammacin rasha sun ce wani jirage wasu jirage na ukraine marasa matuka sun hallaka akalla mutane shida a yau litinin a yankin belgrade da ke kusa da iyakar rasha da ukraine gwamnan yankin viace love ya ce ya faɗa a shafin dandalin telegram cewa jirage marasa matukan sun afka motoci da dama kana harin ya raunata sama da mutane talatin a hali da ake ci kuma kasar jamus ta faɗa a yau litinin cewa ta dawo da jakadarta a rasha tsawon mako guda a berlin domin jin ta bakinsa biyo bayan zargin wani harin kutsen yanar gizo a kan jam'iyyar shugaban gwamnati na kasar jamus olaf scholz wata gagaruman ambaliyan sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya a jihar rio grande do sul a brazil ta kai adadin mutane da suka mutu zuwa akalla saba'in da 78 ya zuwa jiya lahadi kuma tana ta raba kusan wasu 120 da mahallansu ambaliya ta lalata hanyoyi da gadaje a birane da dama ruwan saman ya kuma haddasa gocewar laka kana ya karya wani bangare na madatsar ruwan da ke samar da wutar lantarki masu aikin ceto sun yi amfani da kwale-kwale da baburan ruwa da ma masu ninkaya wurin taimakawa aikin ceto da ake gudanarwa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya karanto labaran duniya da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyar mu Miskila. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.